farihina bima atahumullahu ita ahyaun inda rabbihim yurzaquna sai ce farihina suna masu murna suna masu farin ciki bima atahumullahu min fadlihi da karaman da Allah ya ba su da shahada da ɗaukaka da daraja suna murna da haka ku kuna ganin an kashe su sun mutu su kuma suna murna da shahadan da Allah ya ba su da karamar da Allah ya musu alaysa kazalik ba ce ilaita kaumi ya lamuna bi ma ghafara li rabbi waj'alani min al mukramina wa ma anzalna alaysa kadhalik wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim kuma suna murna da ƴan uwansu da basu tafi tare da su ba suka bar su a gida min khalfihim da suka bar su a gida akan halin imani da jihadi da shi suna jiran jihadi da imani da ayyuka na gari da jihadin da suke jiran su ma wata rana shahada ta same su Allah khawfun alaihim wala hum yahzanuna ai babu tsoro game da su kuma ba za su yi bakin ciki ba insha Allah yace kuma yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin suna farihina suna murna suna albishir suna murnan jin daɗi da ni'ima daga Allah madaukakin sarki da Allah ya musu ni'ima abu ne mai faɗi abubuwan da Allah ya ba su na ɗaukaka da daraja min min Allah wa fadli da falala kuma daga Allah madaukakin sarki nan kuma ya tabbatar da cewa wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minina ai Allah madaukakin sarki baya tozartar da baya tawaye ladan mu'minai waɗanda suka imani da Allah madaukakin sarki suka yi aiki na gari allazina stajabu lillahi war rasuli waɗanda suka amsa kiran Allah da manzansa min badi ma asabahumul qarhu bayan an samu rauni da miki a cikin yaki kowa ya ja da baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira waɗansu wane da wane da wane sai na bakar duk suna ciki min ba'di ma asabahumul qarru lillazina ahsanu minhum waɗanda suka kyautata a cikinsu wattaqau suka ji tsoron Allah ajrun azimun Allah zai ba su lada mai yawa sai ce allazina stajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarhu lillazina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim yace sifa ce ta muminai waɗanda aka ba da bayanin su ayyukan su da sakayyan da Allah ya musu المحدث وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة في هذه الآية أنها قالت لعروة بن الزبير <coughs> نانا عائشة فدا ما أروة بن الزبير تشي يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر ce ya kai ɗan yar uwata iyayenka guda biyu sayyidina abubakar da zubairu suna cikin waɗanda aka yaba a cikin wannan aya لما nabi النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أهد وانصرف عنه المشركون an أن يرجعوا فقال من يرجع في أثرهم da mas'alar ta kai inda ta kai sai aka ji tsoron kar mushrikai su sake dawowa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai bi su fanta daba minhum sab'una sai aka zabi mutane saba'in da wane da in aka ce wa zai je to ba a nuna wanda zai je ba kenan wanda ya nuna kansa sai tafi wanda bai nuna kansa ba yana zaune kenan amma har manzo Allah ce da wane da wane da wane da wane da kai mutum saba'in cikin su akwai sayyidina abubakar da sayyidina zubair wal riwatu fi hadha kasiratun qad ishtamalat alaiha kutub al hadith wa tafsir to sai aka ce sai manzo Allah zai mutum 70 da wane da wane da wane ku bi su ku bi mushirkan kada su sake dawowa to waɗanda aka zaba ɗin aka ce akwai sayyidina abubakar a ciki allazina qala lahumun nas iqra allazina qala cikon wancan aya da muka karanta yace ja'a fi durrul mansur wa akrajan an-nasa'i wa ibn abi hatim wa at-tabarani bi sanadin sahihin min tariqi ikrima min tariqi ikrima an ibn yace lamma raja'a al-mushrikuna an uhud da mushrikai suka bayan an gama yakin uhud suka koma qalu da suka koma sai suka ce la muhammadan qataltum walal kawa'iba ardaftum da suka koma sai aka yi musu fada ku ba ku kashe muhammad ba kuma ba ku kwaso ba ku ribato matan su kun kawo ba bi ma sana'atu ai abin da kuka yi kun ya munana ba ku yi kirki ba kenan irji'u ku koma fa sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi zalika sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaji abin da mushrikai ke tattaunawa فندب المسلمين فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد سيتي واني دواني دواني متون سبعين سكة في حار سيدة سكة كي حمراء الأسد أو بئر أبي شك وقال المشركون نرجع قابل فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تؤد غزوة فأنزل الله سي الله مدوكي سركي سوكدا الذين استجابوا لله والرسول الآية وقد كان أبو سفيان abu sufyan ya kasance kala ya ce linnabi sallallahu alaihi wasallama da aka gama an yakin badar an karya su sai aka zo yakin uhud kuma aka karya shine sai suka ce mau'iduna albadar shi ce ai alkawarin mu da ku kuma badi za mu hadu badar haythu qataltum ashabana inda kuka kashe yan uwanmu fa amma aljabanu faraja'a wa amma shuja'u to da aka faɗi wannan matsorata a cikin musulmai sai suka koma masu karfin hali kuma sai suka ɗau da mara suka yi shiri eh suna Allah Allah lokaci ya kai su je su nuna bajinta kuma Allah zai taimake su abubuwan da suka yi kenan sai suka nemi kayan sana'a dama kasuwa ne kasuwanci ake ciki suka yi shiri da kayan yaki da kabar hawa da kayan kasuwancin su da sana'a <clears throat> fa'atauhu falam yajidu bihi ahadan sai Allah ya jefa tsoro a cikin zuciyar Abu Sufyan to ne sai ba su samu sun tafi ba da musulmai suka je suka jira mushrikai ba su zo ba suka baje kolin su suka yi kasuwancin su suka ci riba sa'annan suka sauko shine Allah madaukakin sarki ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadli sai suka dawo gida da ni'ima daga Allah da falala suka yi kasuwancin su kuma suka ci riba to shine sai aka ci gaba da cewa allazina qala lahumun nasu waɗanda annasu al-maqsul bin nasu huna nu'aymu ibnu abi mas'udin al-ashja'i lokacin bai musulunta ba innan nasa kad jama'u lakum fakhshawhum yace ai mushrikai kaifa su Abu Sufyan sun shirya suna jira za su zo ku ji tsoron su mana za a karya musu gwiwa kenan fazadahum imanan duk wannan abin da aka faɗa bai karya musu gwiwa ba bai sa su yi rauni ba sai suka ƙara samun ƙarfin imani Wakalu sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil ai Allah ya isa mana kuma ma da abin dogaro shine Allah madaukakin sarki shine aka ce duk sa'an da musulmi ya shiga cikin wannan wata wahala abin da zai ta maimaitawa kenan hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil ce mamaki mutum ya samu kansa cikin wayannan abubuwa bai ce har sunan Allah ne malakilu ba sayyidina Jafar kenan ina mamaki mutum zai shiga cikin tsanani ya manta da kisan annabi yunus la ilaha fanada fi zulmati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kana maimaitawa tsananin da kake ciki sai ga Allah ya fitar da kai a ciki in kuma aka zo aka tsoratar da kai ai kaza ne kana jin shakkan wane ne kana tsoron sa sai ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil kana maimaitawa zaka ga Allah kace hasbunallahu Allah ya isan mana to sai ga kuma Allah ya isan maka zai kare ka daga wannan sharrin fitina fanqalabu bi ni'matin min Allah sai suka koma gida da ni'ima daga Allah da ɗaukaka da daraja da nasara wa fadlin da falala lam yamsashum su'u babu wani abin da ya same su na cutarwa wattaba'u ridwanallahi sai suka bi sababin samun yardar Allah su ne suka ji abin da Allah ya faɗa suka bi abin da manzon Allah ya faɗa suka dage suka zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sababin samun yardar Allah kenan sai Allah ya yarda da su wallahu zu fadlin azim Allah madaukakin sarki mai fadla ne mai girma mai yawa ikra innama zalikum shaytanu ai kawai shaiɗan ne yake jefa tsoro a cikin zukatan majibincin al'amar waɗanda suke son shi waɗanda yake waɗanda ke tare da shi waɗanda ke tare da shaidan su ne yake saka musu tsoro da firgici ya karya musu gwiwa ya sa su yi rauni fala khafuhum Allah ce kada ku ji tsoron shaidan kada ku ji tsoron abokai shaiɗan ko mabiya shaiɗan. wa ni Allah ce ku ji tsoro na ni kadai ni ne zan iya sawa ni ne zan iya hanawa ni ne zan iya bayarwa ni ne zan iya hanawa in kuntum mu'minina in kun kasance mu'minai masu cikakken imani ba masu imani imanin gashi na rabi da rabi ba a'a ana son mutum idza kunta fi shay'in fa kun fihi in ka ce eh kai imani to tsaya da ka kada ka kada ka girgiza ba abinda zai girgiza ka wanda kai imani da shi din nan shine Allah wanda kake bi din nan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to inda nasara da daukaka da karama yake kenan duk inda ka bi zaka je ka ɗebo hasara ne da bakin ciki da takaici sai aka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah na rarrashin manzon Allah yana bashi hakuri yana nuna mishi kauna da so wala ya yahzunka allazina yusari'una fil kufri kada waɗanda ke gaggawa shiga suna fadawa cikin kafirci din nan kada al'amarin su ya bata ma rai kada ya bakanta ma rai kar ka damu innahum lan yadurrullaha shay'a ai da su da abin da suke din nan ba za su taba cutar da Allah ba komai kansu suke cutarwa yuridu Allah Allah yaj'ala lahum hazzan fil akhirah ai Allah baya son su samu wata riba ne ko wani rabo a lahira Allah yana son su yi abin da za su yi ne duk su zamo ba su da rabo a lahira shi yasa Allah kyale su suna yi wa lahum azabun azim kuma suna da azaba mai girma a wajen Allah madaukakin sarki saboda mai sanadiyyar kafircin da suka yi innal ladzina ishtarawal kufra bil iman cewa الذين اشتروا الكفر al-kufra bil imani tabbas ka sani cewa waɗanda suka sau kafirci da imani ina ma'anan sai sau kafirci da imani ma'ana ga kafirci ga imani sai suka ɗauki kafirci suka bar imani ma'ana sun musanya kafirci imani kenan da kafirci suka ɗauko imani shi ne ma'anar magana kenan to waɗanda suka yi wannan Allah ce la yadurrullaha shay'a ba abin da za su cutar da Allah ba wani abin da za su cutar da Allah madaukin sarki wa lahum azabun alim suna da azaba mai radadi mai zafi mai tsanani sa'annan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da fadan cewa wala yahsabanna allazina kafaru annama numli lahum khairu li anfusihim wayanda suka kafirce suna shakkiyanci suna yadda suka ga dama kuma su samu abin da suke so su samu wadata su samu karfi su samu lafiya kada su taba tsammanin cewa fa wannan abin da suke kai akai alkhairi ne fa annama numli lahum khairul li anfusihim jinkir jinkir jinkirin da muka yi musu jinkirtawan da muke yi musu din nan ba wai alkhairi ne gare su ba innama numli lahum ai kadai abin da ya sa muke jinkirta musu liyas dadu isma don su ƙara ma kansu zunubai da laifuffuka masu ɗimbin yawa in ya so albashin sun je ranar lahira za su tarar da aikin da suka yi wa lahum azabun muhinun suna da azaba mai kaskantarwa azabun alimun azaba mai tsanani mai radadi azabun muhinun azaba mai kaskantarwa mina mana azaba mai kaskantarwa da aka kawo masu ji da kansu waɗanda suke sabawa Allah kuma Allah yana musu daurin talala Allah yana musu yaki maimai suna ji da ƙarfi da lafiya kuma suna da cewa sai suka cewa ai sun sha kenan ai sun tsira kenan Allah ya ce a'a abin da ya sa muke jinkirta musu saboda laifinsu su yayi yawa in laifi ya yawa ka kama mutum to shi ne za ka same shi kai mishi yadda kake so to da yake masu ji da kansu ne masu girman kai ne sai azaban su ya dace a ce mai kaskantarwa a kaskantar da su wanda yake ganin cewa ya fi karfin azaba ya fi karfin wani abu ya fi karfin addini in Allah zai masa azaba akwai azaba mai radadi akwai azaba mai kaskantarwa da azaba mai radadi da azaba mai kaskantarwa wanne ne yafi zafi duk wanda ke ji da kanshi azaba mai kaskantarwa ya fi kunarsa duk wanda ya saba da mulki a harbi a kashe shi ko a yi mishi wani abu da sauki kan a kama shi a sa shi kurkuku a ɗaure yana ji yana kallo inda yake mulki kuma ya koma ana mallakarsa wannan kaɗai ya fi mishi zafi akwai wannan suka yi mulki zamanin lokacin da ya wuce ana ta fama a kama wannan a kashe a masar kenan to wanda yake su ne manya-manyan masu kaza da kaza kaza kaza kaza sai da ya zo ya samu kanshi aka ɗaure shi ba shi da lafiya yana kwance aka je aka tambaye shi ranka ya dadewa ne da in aka kira sunansu ko takardar tsire ya ɗauke zauna maka ko miliyan nawa ne za a baka ya zo ya waye gari yana kwance aka zo aka ce me yake damun ka yanzu ya ce ai ba kaskanci ba abin da ke da tada hankali ba abin da ke tada hankalin dan adam kamar dan adam ya zo yana famar ina ma da ya mutu kuma mutuwar ta zuwa ma'ana azaba tayi azaba yana Allah Allah ina ma da ya mutu kuma ajali bai zo ba yace karshen kaskanci da tashin hankali kenan an fahimta to shi yasa kowa da irin azaban da Allah ke mishi azaba mai radadi azaba mai kaskanci azaba mai ne da menene Allah shi ya san bayansa kuma shi ya san kowanne ne me yafi dacewa da shi ma kana Allahu liyazara al-mu'minin Rakanallahu liyazarar Allah liyazara al-mu'minina hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib Allah maɗaukakin sarki ba zai kyale mu'minai akan wannan hali da suke ciki ba ga muminai ga munafukai ga waɗanda suke boye kaza da kaza a bar su a wannan haɗe haka a'a hatta ya mizal khabisa min ai sai Allah ya bambanta tsakanin tsarkaka da kuma kazanta sai Allah madaukin sarki ya bambanta tsakanin muminai da gaskiya kuma da munafukai sai an bambanta tsakanin su yaya ake a san haka Allah madaukin sarki ce wa ma kana Allah li yutli'akum ala al-ghaibi Allah ba zai nuna muku gaibi ba ku san gaibi ba kuma Allah ba zai nuna muku wane munafiki ne wane munafiki ne wane kamar yadda aka yi fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda za a yi bayyana shine sai a jarrabe ku da yaki ko a jarrabe ku da abinda sai masu karfin imani za su yadda su yi to daga nan ake bambanta tsakanin lalle wannan mumini ne wannan munafiki ne Allah madaukakin sarki ba zai tsinka ba zai nuna muku gaibi ba walakin Allah sai dai cewa Allah madaukakin sarki yajtabi min rusulihi mai ya sha'u yana zaben cikin annabawansa manzannansa wanda ya ga dama ya nuna masa abubuwan da suke gaibi saboda haka fa’aminu billahi wa rusulihi ku dawwama a kan imani da Allah da manzannansa baki ɗaya ku dawwama in ana magana ne ga kafuwa da ba muminai ba to ana so kuyi imani kenan in kuma ana magana ne da muminai ma'ana ku dawwama a kan imaninku kada wani abu na cikin rayuwa wani abu na roman duniya ko hayaniya ta rayuwa ta zo ta girgiza muku imaninku a'a ku dawwama ku tsaya daren dakan ba motsi kan imaninku na gaskiya shine cin riba wa in tu'minu in kuka yi imani ko kuka dawwama kan imaninku wa tattaku kuka ji tsoron Allah kuka sa kariya tsakaninku da azaban Allah falakum ajrun azim Allah zai ba ku lada mai girma Allah shine azimun in ya girmama abu to karka binciki ya girman abin yake sa'annan sai Allah madaukin sarki ya ɗauko wata nafsiya halin da ɗan adam ke ciki na son duniya na son kuɗi wanda baya so ya rabu da kuɗi kuma kuɗi baya maka amfani sai ka rabu da shi ba za ka samu aljanna ba kuɗinka na ajihuka baka ba da zakka ba baka ba da baka taimaka ba baka ba da menene sai ka rabu da kuɗin sannan ka sai aljanna da kuɗin ba za ka rabu ba za ka ba za ka huta da zafin yunwa ba sai ka rabu da kuɗinka ka bayar sannan ka karbi abinci ka ci to shine sai Allah madaukin sarki ce wala ya na allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli kada waɗanda Allah ya basu daga falalansa arziki da dukiya suna rowa kada su taɓa tsammanin cewa wannan ruwan da suke yi shine alkhairi gare su huwa khairan lahum kada su taba kar su taba ɗaukan cewa rowar da suke yi ba sa ba da zakka ba sa taimakawa ana bukata al'umma ta shiga cikin wani hali na yunwa kowa ya tsuke kuɗinsa daga shi sai kansa kada su taba tsammanin cewa wannan rowar da suke yi abu ne na alkhairi ba bal huwa sharrun lahu ai sharri ne gare su wannan dukiyar da suka taskace suka tara ba sa aikin alkhairi ba sa ba da zakka sai yutawwaquna ma bakhilu bihi yawm alqiyamah wannan abin da suka irowa da shi ranar lahira Allah zai mai da shi maciji a sa musu macijin ya lauya wuyansu ya lauya wuyansu isa na yana cizon sunan yana cizon su in ya cije su daga ɓaryar dama bakin su na ɓaryar dama za su ce ana maluka ana kanzuka sai harbe su kuma ta nan zai juya sai ce ana maluka ana kanzuka ni ne dukiyarka ni ne taskar da ka taskace din nan abinda Allah ya mai da ni kenan yau na yi maka azaba a sa ya ɗauki nauyi da wahala yadda ya koye taskace dukiyar to abinda ake ciki kenan ma bakhilu bihi kiyama a duk marowata masu rowa da ba su bada zakka masu tsara dukiya al'amura ya ma mutane wahala al'umtar kara cikin yunwa da wahala masu kudi suna da kudi ba abinda suke da dukiyar sai dai su ɓoye sai abin da ransu ke so Allah ce kar su taba tsammanin cewa alkhairi suke jawo ma kansu sharri suke jawo ma kansu ranar lahira sa ji ba dadi Allah ya kiyaye sa'annan sai Allah ce walillahi mirasu samawati wal ard ai gadon sama da kasa din na Allah ne inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'una haka Allah yace inna nahnu musu Allah madaukakin sarki narithul arda mu za mu gaje kasa baki daya wa man alaiha da duk abin da ke cikin kekan kan baka doron kasa din wa ilaina yurja'una ai duk inda aka je aka dawo Allah ce gare mu za a dawo wane mutum sai Allah wallahu bima ta'maluna khabir Allah madaukakin sarki yana sane da abin da kuke aikatawa na daidai ko ba daidai ba laqad sami Allah laqad sami Allah wannan aya an saukar da ita ne lokacin da Allah madaukin sarki ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasana to sai yahuda suka ce au ashe Allah ma talaka ne don gashi yana neman rance a wajen mu da mai mawadaci ne yaya zai nemi rance a wajen mu to shine sai Allah madaukakin sarki ya ce laqad sami'a الله na الذين qalu tabbas Allah ya ji maganar waɗanda suka ce inna Allah faqirun wa nahnu aghniya'u suka ce waya Allah talaka ne su ne mawadata sanaktubu ma qalu Allah ya ce a za mu tabbatar da abin da suka fada a cikin littafin mala'iku a wajen mala'iku ko za mu kiyaye abin da suka fada din wa qatlahumul anbiya'a da kuma kashe annabawa da suke yi din bi ghairi haqqin ba da ba da haƙƙi ba don har littafin su ya haramta kasa zubar da jini ya haramta kisan annabawa amma sai su keta su keta dokokin littafin zai su kakkashe annabawa wa naqulu mu ce da su zuku azabal hari ranar lahira ku ɗanɗani azaban ƙunar wuta Allah ya kiyaye zalika الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي السيئات والذي كنتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا zalika al-ishara ila ma qasuhu min al-azab azaban da kuka ɗanɗana ɗin azabar da ta sauka a kan kuɗin ba komai yasa ba shine bima qaddamat aydikum ai abinda kuka gabatar ne na sabawa Allah na kashe annabawa na sabon Allah madaukakin sarki abinda ya sabbaba muku azaba kenan Allah ba zaluntar ku ba wa anna Allah laysa bi lil abid ai Allah madaukakin sarki laysa bi zulmin lil abid zallamin ba siga mubalaga bane a'a zi zulmi in ka ce Allah ba mai yawan zaluntan bayi bane in ka kore yawa ai kadan na nan kenan ko ya ka ce ma rabbuka bi zallamin ai bi zi zulmi saboda wannan yana cikin harshen larabci wa ma fa'ilin wa fa'alin fa'il fi nisabi agna liya yafaku bil aka yake cikin alfiyatu ibn malik wa ma fa'ilin wa fa'alin fa'il wa'annan siga duk ana ɗaukar su ma'ana bizi zulmin kenan fin nisabi fa'agra an ila fakubin Allah madaukakin sarki ba mai zalintan bayi bane na qalu wa'anda suka ce yahudawa kenan inna Allah ahida ilaina ai Allah ya yi muna alkawari Allah mu yi alkawari da mu Allah nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbani suka ce ai Allah ya yi muna alkawari duk wani manzo da zai zo mana kada mu yadda da shi sai ya kawo muna qurban ma yutaqarrabu bihi illa Allah subhanahu wa sai suka ce ai Allah ya ce ba za mu kar mu yarda da wani manzo da zai zo mana ba sai ya kawo qurban banu Isra'ila sun kasance ko yaki suka je suka yi yaki riban yakin ba rabawa suke ba sai su hada su tara waje daya sai Allah ya aiko wuta daga sama ta zo ta canye wannan to an karbi aiki su kenan to wannan kurbani kuma wai alama ce na duk wani manzo da ya zo musu ba za su gaskata shi ba sai ya kawo abin sadaka ya ajiye ya yi addu'a Allah ya aiko wuta daga sama ta ci wannan abin da aka ajiye ɗin to shi ne alaman cewa manzo ne na gaskiya da gaske za su ba da gaskiya da shi Ta takulhun naru qul ka ce da su ya muhammad sallallahu alaihi wasallama qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati ai manzannai sun zo muku ga kafin ni da ayoyi bayyanannu kamar annabi musa Kama annabi isa me yasa ba ku karba ba sun zo muku da abinda kuka faɗa ɗin nan wa billazi qultu sun zo muku da ayoyi bayyanannu da gaskiya da alamomi da ke tabbatar da manzancinsu kuma suka yi muku abin da kuka ce an ce muku din nan suka yi to me yasa ba ku karbi su ba falima qataltumuhum in kuntum sadiqina annabi Musa ya zo muku annabi Isa ya zo muku sa'annan kuma annabi Yahaya da annabi Zakariya sun zo muku da abin da kuka faɗa din ai da kuka ce ai muku wannan alkawari ai an ce ban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ban da Isa ban da wa'annan ba shi sun zo muku da wannan ba to akan fadar alkawari duk wani manzo da ya zo sai ya kawo muku wannan alama zakariya da Yahaya sun kawo muku wannan alama to me yasa ba ku ba da gaskiya da su ba kuma kuka kashe su ku da yahudawa da'iman makaryata ne azzalimai ne mm, wa'anda ke sun sabawa annabawa ne da manzannai in kuntum salihina fa in kazzabuka to ya muhammadu muna yi ma tasliya muna rarrashinka muna baka hakuri muna nuna maka cewa ka ci gaba da hakuri in sun karyata ka ku ziba rusulun min qablika manzo nawa aka karyata kafin kai ai ba kanka ne farau ba shi yasa karka ji damuwa ja'u bil bayyinati wa'annan manzannai sun kawo ayoyi alamomi ayoyi mu'jizozi kauniya da mu'jizozi na su karanta littafan da suka kawo bilbayyanati wa zuburi da littattafan annabawa da suka gabata wal kitabil munir da littafin da ke haskakawa shine alkur'ani kenan اقرأ تجزون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع كل نفس ذائقة الموت دك الريت za ta ɗandana zai ɗandana mutuwa to rai ke ɗandana mutuwa ko gangan jiki ke ɗandana mutuwa gangan jiki shi ke ɗanɗana mutuwa to shi ne aka kira sunan nafs ana nufin gangan jikin ɗan adam kenan wa inna ma fauna ujurakum yawmal qiyamati ai ranar lahira ne kadai za a cika muku ladan aikin ku wanda ya aikin kirki to ranar lahira din nan da za cika muku sai an kai ranar duk rayuwar da kake ciki tun daga ran da aka haife ka kana cikin ko kila wakala ne ba ka da tabbas cikin komanka yaya za a yi ya rayuwar za ta yi yaushe za ka mutu ya za ka mutu me zai faru a cikin kabari ya za in an waye gari ranar tashi alkiyama ga sirati ga littafi ga ma'auni ga abin au duk waɗannan duk ɗan adam yana cikin fargaban wannan matsalar da kuke aka karanto su duk yanzu yaushe ne za ka samu kwanciyar hankali ka mai da numfashinka aka ce faman zuhuziha anin nari wa udkhilal janna faqad faza sai ran da aka ce an nesa taka daga barin wuta aka shiga da kai aljanna to rannan zaka mai da numfashi ka haɗe zuciyarka ka yi murna ka gode ma Allah ka tsira kenan har abada shine ce faman zuhziha anin nari wanda aka nesa tashi daga barin wuta wa udkhila aljanna aka saka shi aljanna faqad tabbas faza ya rabauta ya tsira kenan wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur ai rayuwar duniya ba wata abu bace rayuwar duniya ba wata abu bace ku ne kuka dauke ta wani abu Allah madaukakin sarki ce bal tu'siruna al hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa bal tu'siruna alhayata duniya ku ne kuke fifita rayuwar duniya alhali cewa ko rayuwar duniya nan wa mal duniya illa mata'ul ghurur bal tu'siruna alhayata duniya wal akhiratu khairun wa abqa ai rayuwar ranar lahira ita ce tafi alkhairi ita ce tafi wanzuwa tafi rayuwar duniya wannan ba ci inna hadha la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa wannan qadiyyar haka take a cikin littafin Annabi Ibrahim a cikin littafin Annabi Musa a cikin littafin Alqur'ani littafin da manzon Allah ya zaho da shi wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur mata'ul mata jin daɗi kenan al-ghurur ina ma'anan mata'ul ghurur ma'ana duk jin daɗin da za ka yi abin da za ka ɗauka ka yi amfani da shi ya zo ya kare ya zama mata'ul guru duk jin daɗin da za ka yi ya zo ya rabu da kai ko ka rabu da shi ya zama mata'ul guru to wacce ce rayuwar da ba mata'ul ulguru ba a'a jin daɗin da zai zama diman wa abadan shine abin da ɗan adam ya fi so kenan an fahimta shi yasa kana son mata'ul ulguru ne ko kana son mata'un mu'abbad ne to shine sai ka zaban makanka abin da yafi maka sai ka ɗauko hanyar yin aikin da zai sa ka cimma burinka a cikin abin da ka zaban makanka sai ce la tublawunna la fi amwalikum wa anfusikum wa ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلهم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da wannan matsalar da ba wanda zai fita a ciki ko ka shirya ko kar shirya ko ka yadda ko kar ka yadda ko ka so haka ko kar so haka sai Allah ce latublawunna Allah muwatta'atan lil qasam tublawunna fi'lun mubari'un مرفوع بنون المحذوفة كراهة توالي ثلاث منات معنى لتبلون sai aka samu nune guda uku ka'idan harshen larabci harafi ɗaya ba za a maimaita shi su uku ba a waje ɗaya to shi yasa sai aka janye wannan nunin da ya zama alamatun rafi kenan shi ce la tublawunna wallahi tabbas ba makawa Allah zai jarrabe ku latublawunna wallahi tabbas dahir babu ko makawa don ga nuna da saƙila tabbas Allah zai jarrabe ku zai jarrabe ku a cikin mai. fi amwal tublawunna waye zai fita cikin wannan magana kowa yana cikin wani annabawa da manzannai da bayan Allah na gari da sarakuna da masu kudi da 'yan siyasa da malamai da maza da mata duk makaluki ya shiga cikin wannan magana da Allah ya rantsuwa tabbas zai kasance kuma Allah zai saba alkawari ne ya ce wallahi tabbas za a jarrabe ku Allah zai jarrabe ku cikin me fi amwalikum a cikin dukiyarku kana da dukiya Allah ya jarrabe ka ce ka bada zakka Allah zai jarrabe ka ka bada zakka ka da sadaka ka taimaka ka je ka yi aikin haji ka je ka yi aikin umura ana zaune gobara ta zo ta ci dukiyar Allah kiyaye ana zaune kana ka tara kuɗin wanda zai sace ana fama ana kasuwanci ana tara dukiya kasuwanci kasuwancin ya zo kasuwar ta zo ta mutu sa'annan kowa ya rasa abin da dole sai Allah ya jarrabe ka cikin dukiyar ka duk wanda ya tara dukiya ya san da wannan matsala Allah yana jarrabar kuma ga yadda ta'allaka dukiya da take kuɗi yana da ta'allaka da zuciya kamar daga cikin zuciya aka ka cire kuɗi shi yasa malam mai makama yace ka annama min alqulubi nuqratuhu bihi yasulu man hawatuhu surratuhu wai saboda tsananin ta'allaka da zuciya ke yi da kuɗi ka ce taman da aka kera kuɗi cikin zuciyar ɗan adam aka cisgo shi aka cire da karfi yasa da'iman zuciyar dan adam na ta'alla ta'allana da ta'allaka da dukiya ne to kuma Allah ya alkawari zai jarrabe ka cikin dukiyarka yace ka bada zakka ya ka bada sadaka ka taimaka ka cire kuɗin ka je ka yi aikin haji ka je ka yi aikin umara ana nan kuma gobara ta zo ta cinye dukiya Allah kiyaye ana nan hambaliyar duhuwa ya zo ya cinye dukiyar Allah kiyaye ana nan duk wata matsala duk wani abin da ya danganci jarrabawa daga Allah wallahi tallahi sai kowa ya gani wa anfusikum da kuma dukiyarku da rayukan Allah zai jarrabi dukiyarka da ranka ka je ka yaki a kashe mutum ya samu shahada wannan ba shi da lafiya wannan ya kari wannan ya samu kaza wannan ya samu kaza duk jarrabawa ne daga Allah kuma kowa sai ya dindina wannan ba wanda zai fita a ciki kabiya na farko kenan la tublawunna fi amwalikum ɗaya kenan wa anfusikum da kawunan sa'an nan kuma ya sake rantsuwa ce wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wallahi za ku ji miyagun zantuttuka da zagi da ɓaci da izaya daga kafirai shine min lazina utul kitab min qablikum wa min wa'annan abubuwa tabbas ne za su faru baka isa dan kana dan siyasa ko dan kasuwa ko mai mulki ko malami ko wane ne ko namiji ko mace ka ce za ka fita cikin wannan matsala ba baka isa ka ce ba zai shafe ka ba kuma baka isa ka ce ga yadda kake so ba kuma baka isa ka ce ga lokacin da kake so ba kuma baka isa ka ce ga inda kake so ba a'a Allah ne zai aiko da jarrabawarsa kuma sai ya jarrabi kowa a cikin dukiya a cikin rayuka sa'an nan a cikin zamantakewa kuna zaune da kafirai waɗanda ahlul kitabi ne yahudawa ne kirista ne ko ko a'a maguzawa ne Allah ce wala tasma'unna wallahi za ku ji da kunnayenku min allazina utul kitaba min qablikum daga waɗanda aka ba su littafi gabaninku yahudu da nasara kenan wa min allazina ashraku da maguzawa me za ku ji azan kasira izaya mai yawa kasiran Allah ya sifata shi da yawa za su zage ku za su aibata ku za su ce kanku bai waye ba za su faɗi wannan kaza za su faɗi wannan kaza su aibata matanku ai mata musulmi ba su da wayewan kai ai ba su yi boko ba ba su da wayewan kai sai kowa ta tashi ta je ta shiga boko don ta samu wayewan kai daga nan kuma sai abinda Allah ya yi sai da hali yayi ba haka bane ba wannan matsaloli da Allah ya tabbatar fa dahir tabbas ne za su faru to me yasa shi aka faɗa maka ka kwana da shiri duk sa'an da matsala ta faru akwai kuma maganin shi da Allah ya baka ka sha allazina idza asabatu musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun وأولئك inna المهتدون إن الصفا والمروة iza a أصابتهم musiba. Waɗanda da Allah ya alkawari zai jarrabe su a cikin dukiyarsu ko rayukansu ko ko zamantakewa arna za su yi ta zolayarsu za su yi ta zaginsu za su yi ta kushewa za su duk abin da za su su bata muku za su yi to menene maganin shi ba maganin shi shine baka isa ka ce ba za ka shiga cikin wannan jarrabawa ba to shi yasa sai Allah ya kawo maka magani shi ce duk abin da ya faru allazina idza asabatuhum musiba wa'anda in masifa ta same su ko cikin dukiyarsu ko rayukansu ko a zamantakewarsu da kafirai da arna halu sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kana fadar cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una <coughs> da gaskiya a zuciyarka sai Allah ce ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa'annan da masifa ta same su jarrabawa daga Allah ba su manta da Allah ba suka sheka suka gudu suka koma wajen Allah madaukin sarki suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to mu ga sakayyan da Allah zai musu me Allah zai ba su ula'ika wa'annan alaihim salawatun min rabbihim Allah ne madaukin sarki zai musu salati zai musu addu'a limamin unguwan kun ka amince da shi ma addu'a hankali ka kwance yake annabi manzon ka yi ma addu'a hankali ka kwance yake to ina ga Allah da ya ina ga Allah da ya halice ka Allah ake roka ya karbi addu'a in ya ga dama ya karba in ya gada in bai gada ma bai ki karba to in Allah ya maka addu'a kuma wajen wa za a ce a ce ya karba eh magana ta kare ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmatu wa ulaika humul muhtaduna Allah zai musu salati zai musu addu'a da kuma yasa muke kwararo musu kuma rahama da jin kai wa ulaika humul muhtaduna wa'annan su ne wa'anda Allah ya shiryar da su to wa'annan matsaloli in suka faru fa la na fi amwalikum wa anfusikum ولا تسمعن من الذين كفروا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا سي الله وان تصبروا ان كوكاي حقوري wa tattaku kuka ji tsoron Allah bai girgiza imaninku ba bai sa kun yi zalunci kamar yadda aka yi muku ba ko wani abi ko menene da ne? to in mutum ya zalunce ka kai ma ya halatta ka zalunce shi zalunci duk inda yake Allah ya haramta in mutum ya zalunce ka haramun ne kai ka zalunce shi sai dai ka kai kara a kwace hakkinka a baka amma sai kai kuma ka zalunce shi shi ne zalunce ka yayi haramu kai da ka zalunce shi kai ma kai haramu yasa yace wa in tasbiru in kuka yi hakuri ina na za ku ji kafirai suna zage ku suna bata muku suna aibata matanku da menene kuma wa in tasbiru ma'ana izaya da suke yi din nan ba ba ku izini ku ku yi izaya ba sai ku ce ku komai ku yana da tsari hakuri za ku yi ku jajirce wa tattaku ku ji tsoron Allah ku saka kariya tsakaninku da azabar Allah sai Allah madaukin sarki ce fa inna zalika min azmin umur a wata aya wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a duk abin in kuka yi hakuri ku ji tsoron Allah ba a ce ba za su yi muku bakircin ba fa in tasbiru wa ba a ce kuka yi hakuri ku ji tsoron Allah azayan ba za ta zo ba masifa ba za ta zo a dukiya ko rai ba ba a ce ba a ce in ku yi hakuri kuka ji tsoron Allah kafiran ba za su iya yi muku azaya ba a'a azayan na izayan na nan zagin na nan aibatawan na nan komai suna yi za su yi ta yi amma in kuka ji tsoro kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah la durrukum kaiduhum shay'a makircin na nan kaidin na nan ana ta yi amma sai ai har a gaji Allah ya kare to kuma sai su yi ta mamaki me yasa duk kasashen duniya inda aka shirya musu masifa an gama da su kenan amma Najeriya an shirya masifa an shirya masifa an shirya masifa har turawa sun gaji suka tabbatar da Najeriya ne Allah ke kare ta ba abin da ba su shirya ba kuma bukatar su ba biya ba an fahimta ina in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a inna za inna zalika la min umur yana cikin manya manyan al'amuran da Allah ke son musulmai muminai su siffantu da su to sa'an nan sai aka ce wa iz akhadha sai aka kawo wata matsala mai girma waɗannan ayoyin duk manya manyan matsaloli ne in aka shiga bayanin su sai lokaci ya kure sai ce wa iz ai wa zukur wa wa zukur kenan wa zukur ka tuna ka ambaci ko ka tuna iz akhadha Allahu mithaqa allazina utul kitaba lokacin da Allah ya yi alkawari da waɗanda aka baiwa littafi yahudu da nasara da musulmai baki ɗaya latu nasi. latu bayyinun nahu wallahi za ku bayyana ma mutane gaskiya za ku bayyana in yahudu da nasara ne wallahi za ku bayyana ma mutane gaskiyar manzancin muhammadu wani abdullahi sifofinsa ba za ku ɓoye ba za ku bayyana ma mutane don su sani yana zuwa sai su bi shi wala taktumunahu kada ku ɓoye fa nabazuhu wara zuhurin sai suka jefar washtarau bihi samanan qalila suka musanya da tumuni kaɗan abinda bai taka raya karya ba sai suka boye to wannan aya tana da hatsari da kyar malami zai iya fita cikin wannan aya fa sai in ya zage dantse ya san ya ake tafiya ya ake a fita cikin masifa kaji ya ce wa in akhadha Allahu mithaqa allazina utul kitaba yahudu da nasara har musulmai abinda ake nufi shine la tubayyinunnahu lin-nasi ai za ku faɗa ma mutane gaskiya wala taktumunahu kada ku boye gaskiya abin da ake so ku bayyana gaskiya kada ku boye gaskiya to bayyana gaskiya rashin boye gaskiya yanzu ba karamin aiki bane ko wala wa fanabazuhu sai suka jefar wa ra'a zuhurihim saboda me me yasa suka jefar washtaru bihi samanan qalila suka musanya ne kankani abinda bai takara ya karya ba to yanzu rayuwa ta shiga wani hali kowa ya shiga cikin talauci kowa ya shiga cikin wahala dukiya baki ɗaya ta zama hannu karkashin 'yan siyasa ba ka da yadda za ka yi ka faɗa masa gaskiya ɗaya ba kudi ya baka ba ka da yadda za ka yi ka ce kaza kaza za ka za ka fa yanzu ya za a yi ma zama la nasi linnasi nasi yan siyasa sarakuna masu mulki malamai talakawa maza da mata duk na hu ai dole sai ka faɗi gaskiya to kuma fadar gaskiya yanzu menene tukuicin da za a ba kan kafa da gaskiya Allah barki sarki ce qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum الآن sadidan قلت قولا سديدا أفسدوا لك أعمالك وأخذوك بغير ذنبك to ya malami zai kenan yanzu wani ɗan siyasa ne ko mai mulki ne za ka zo ka tsaga gaskiya ka faɗa mishi wai in ka bin masa ma abin da yake so din me zai ɗebo maka tsakurowa zai ɗan kankani ya baka ba malami mai karantarwa a soro ko mai wa'azi ko mai lakta kowa farashin shi an sani bai fi dubu hamsin dubu ɗari da buhun shinkafa amma masu tsogbu ba tsakurowa ke ba a'a kamfatowa ake ana ba su kuma ba abin da za su iya yi sai dai su ɓata ma addini ka su ba ka da imani amma za ka faɗa musu gaskiya ba abin da za su baka ka je ka ɓoye gaskiyar ma ka zuciyarsu sai da su tsakuro ɗan kankani tsakurowa za su yi ɗan kankani za su zo su baka malmala ma su min wa min ju to anan kai ka rasa imanin ka kenan kai hasara kenan gara shi shi ya samu mulki ko ya rasa addinin ya samu mulki kai ka rasa addinin ba mulki ba wadata to riban me kenan kace to ya za a yi da wannan aya ga dangane da halin da ake ciki yanzu kowa ya ga siyasar kasar na yadda take tafiya siyasar kasa da siyasar jihar da kake da unguwar da kuke da menene da menene kowa ya tabbatar da cewa anya tafiyar da ake yin kan gaskiya ko ake ana son gaskiya daidai ake yi anya ba zalunci a ciki anya ba kauce ma shari'a a ciki anya ba kauce ma hanyar Allah a ciki to malamai da kuka karanta din ya za su yi yana cikin talauci sai ya bara goyon baya a bashi mota ya hau in yayi sa'a ma ke sai ya ba da goyon baya wannan goyon baya ba za ka bayar ba sai ka take gaskiya sai ka take shari'a kuma Allah yana kallon ka me kake nema wajensa Allah inna Allah huwa razzaq dhul al-mati to amma kafin kai karatu ko kana cikin karatu imanin ka yayi rauni ba abin da kake bukata kai ma cefane ya fi karfin ka ya rayuwa za ta tafi limami ba shi da albashi malami ba shi da kaza ko kowa na da albashi mai sharan titi na da albashi limaman da ke jan sallah ba su da albashi kuma ba wanda zai zo ya ba su wani abu su kuma mutane ne su ma suna rayuwa mutane ne suna rayuwa shi ma matarsa za ta je asibiti za a yi buki suna son su ci abinci su ma suna son su hau mota su ma yayansu za su yi makaranta za a biya kuɗin makaranta za a kai su makaranta kullum a je a dawo kamar yadda mai mulki ke yi kamar yadda ɗan siyasa ke yi to amma masu mulki dukiya na hannunsu ɗan siyasa dukiya ta dawo hannunsu baki ɗaya har 'yan kasuwa sun zamo almajirai ne na 'yan siyasa dole sai ka hada kai da ɗan siyasa kwangilanka ta fito ko bashin ka ya fito ko ka samu wani abin da za ka je kai ma tafiyar da menene da menene sai kasuwanci aka kashe kasuwanci kowa sai zai tare ofisoshi ina ana neman kwangila ana neman kuɗi sai rayuwar tana da lalacewa tana da sauka kasa to malamai da ba sa mallakan komai yaya za su fuskanci wannan rayuwar ya za a yi akwai mafita ko ba mafita Eh? eh a faɗi gaskiyar yanzu ka ce a faɗi gaskiyar da sauki in ka samu kanka a cikin wannan hali za ka iya faɗar gaskiyar a yi cewa a faɗan ba shi ne ba ka je ka faɗa ɗin ka je ka faɗa ɗin shi ne to ya za a yi ka faɗi gaskiya wa za ka faɗa ba gaskiya yau ina ruwan shi da kai kai da kake bukata wajen shi shi ina ruwan shi ya shekara bai ganka ba kai ko kullum kana son ka gan shi kana son ka samu wani abu da kai da shi waye zai faɗa ma wani gaskiya yanzu sai dan shi ya faɗa ma gaskiya eh yau yana ruwan shi ba da kai to ya to malamai sun zama mana ilimin karatun addini ya zama kasara kenan ga mutane a daina kenan eh gashi la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu yace fa da bazu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila suka musanya alkawari daraja da Allah ya ba su da alkawarin da suka yi da Allah madaukakin sarki suka mika suka karbo kuɗi kaɗan tuma ne kaɗan tsakurowa ke a ba su ba su isa a kamfado a ba su ba waɗanda ake kamfatowa a basu yan tsubbu matsafa masu sihiri su ne za a tara su gidaje kullum ana basu abinci kullum ana kashe musu kudi makudan kudi amma kai a taya mu addu'a da Allah ba da ayi muna addu'a da Allah kaza kaza kaza ba wai suna fa wannan ba zuciyar su ke ba a bakin su ke waɗanda suka amince da addu'ar su gidaje ake kama musu kullum za a ta kai musu abinci kullum za a ta ba su kuɗi kuɗi masu ɗimbin yawa in ta kici ta kici yawa a ɗauki mutum ɗari ko dubu a biya musu kuɗin jirgi ku je umra eh yanzu matsala ta kusa an na Najeriya an gama to yanzu za a je makka duk ayoyin da aka sauke su makka surorin makiya za a karanta su cikin makka ne duk surorin madaniya sai an shiga jirgi ko mota an je madina a karanta su a wajen saboda abin ya cika to shi ke kenan mutum almajiranka guda nawa ne da shi da almajiransa sun yi ɗari kowa za a biya mishi tikiti da bta kuɗin guzuri sa'an nan za a kashe musu makuɗan kuɗi a je a karanta alkur'ani a yi tsawafi a zo a kara a hada da tsafi da sihiri saboda an fi karfin Allah Allah bai san abin da ake ciki ba tilasta shi ake yi abin da ake so kaga inda rayuwa ta kai kenan to shi yasa ka samu siyasar ka samu mulki bukatar ka tafiya ba za ka taba samun kwanciyar hankali ba don kafin ka tsare kan kujerar ka rabu da imaninka ke sa kai da kwanciyar hankali kuwa har abada saboda wanda ya zai kawata maka haka wannan abin ya san ɗabi'an ɗan adam ɗabi'an ɗan adam ne yake so ɗan adam yana son mulki ne da kuma tazarci abinda ɗan adam ke so kenan shedan kuma ya san haka tun daga annabi adam da ya bi shi a cikin aljanna me ce. ha me ce. shedan da ya bi annabi adam bai ce na nuna maka bishiyar mangoro ba ko bishiyar ayaba na nuna ma bishiyar kaza a yace hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla abu guda biyu na nuna maka bishiya shajaratil khuldi bishiyar da in ka ci ta shi ke nan za ka dawwama ba mutuwa ba komai wa mulkin layabla da sarauta mulki jagoranci da baya karewa har abada kana nan ke da me zai yaudare su to haka kai ma ake ka? ai za ka samu kujerar in ka tsare ai za a maimaita in an maimaita ai za a maimaita in an maimaita to sai Allah madaukin sarki ya kyale ku yasa ido yana kallon kowa Allah kuke bi ko ko zuciya kuke bi da shedan sai Allah ya kyale ku kuma Allah ya san mulkin ka ya kare sai kuma Allah ya jarrabe ka da san mulki duk abin da ka tara sai ka amayo shi duk jin daɗin da kai sai ka sake dawa ka ɗanɗana kudanka kuma ka kasa fahimtar cewa wannan mulkin karshen sa kenan sai Allah ya da saka maka ka fitinu da bala'antuwa ka fitinu da san mulkin yanzu kake son mulkin yanzu kake son mulkin in ka shekara ɗari kan mulki kana jin daɗi ka tara kuɗi ba abin da baka yi ba duk abin da ake nema kan mulki ka yi yanzu kuma za ka waye gari kamar baka taɓa yin mulki ba yanzu kake bukata da Allah yake yin wannan me kake nema kuma mulki to da me kake yi me kake nema mulki to kan me kake yanzu me kake nema kuɗi wanda ka tara me kai da shi to sai Allah ya gana maka azaba kana kai kuma ka ce mulkin kake so kayi ka gama kayi kaza wannan yayi kaza wannan yayi kaza wannan yayi kaza sai mulki ya kare sai kuma Allah jarrabe ka da san mulki kai da hutawa sai in Allah ya ga dama ba sai ka ga dama ba wa ali ibn abbas aga wannan aya fa tana da hatsari la tubayyinunnahu lin nas sai ku bayyana ma mutane gaskiya arziki yana hannun Allah ne to sai aka waye gari aka samu kai cikin wani rayuwa al'umma baki ɗaya a ajihu ɗaya take cin abinci da wannan na noma wannan na kasuwanci mutumin kawai na ruwansa da shugaban kasa musulmi ne ko kafiri ne dan soja ne ko dan siyasa ne ko mai ba abin da ya masa zafi sati zai shika za shi kasuwa ya bi abubuwan da yake da shi je ya sayar ya sau abubuwan da za su ci sati mai zuwa ba ruwan shi da waye mai shugaban kasa ba ruwan shi da nefa ta ɗauki wuta ko ta bar shi yasa ba abin da ya mishi zafi abin da ya sani mai unguwa dagaci hakimi sarki abin da ya sani kenan to sai aka zo birnanci da wayewan kai ya kana so ka sa riga mai tsada ka hau mota mai tsada ka gina gida mai tsada ka tara kudi masu dimbin yawa to sai aka zo aka haɗu a cikin ajihu ɗaya kowa ke ci wanda ke rike da ajihu sai ya matse bakin ajihunsa zaka sallama imaninka za a tsakuro maka a baka zaka sallama imani zaka mika imaninka a gaskiya kake to je ka kai ta faɗan gaskiya je ka kai ta faɗa musu gaskiya to za zaka yi da rayuwa wani bin Abbas qala kana Allah amarahum an yattabi'u an-nabiyya al Allah madaukin sarki ya umurce su su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa anhu qala fi tawrat wal injil anna al islama dinullahi alladhi iftaradahu ala ibadihi wa anna muhammadan rasulullahi yajidunahu maktuban indahu addinin addinin Allah ɗaya ne shari'o'in ke cancanzawa wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullah wajtanibu taguta dukkan annabawa addinin su ɗaya ne shari'a ce take sha bamban da sha bamban wannan yan eh, eh, eh, kirista yan coci sallar su daban musulmai sallar su daban ka'idojin sallar su daban yahudawa daban amma shari'ar baki ɗaya wala qad ba'athna في كل rasula رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا allah أكأيت sarki abinda ake so kenan وعن قتادة في الآية قال هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم وأن الكوري ألا يسكان شنا معلمي فمن علم علما فليعلمه الناس duk wanda ya san wani abu ya sanar da mutane wa iyyakum wa kitmanal ilm ahir ku guji boye ilimi fa inna kitmanal ilmi halakatu boye ilimi halaka ne wa anil hasan yace an karbo daga al-Hassan yace laula al-mithaq allazi akhadhahu Allah ala ahli al-ilmi ma haddathukum bi mata mimma na anhu yace ba dan alkawarin da Allah ya yi tsakanin shi da malamai ba aka ce la tubayyinuna li nasi wa la taktubuna da wai su abubuwa da yawa da kuke tambaya ba zan faɗa muku ba wa zahiru hadhihi aya wa in kana makhsusan bi ulama'i ahli al-kitabi yace zahirin wannan aya ko da yake ana magana ne da ahlul kitabi fala udu an yadkhula fihi ulama hadhihi al-umma al-islamiyya ai malaman musulunci su ma za su shiga cikin wancan hukunci li annahum ahlul kitabin wal qur'an ai su ma mazuwa littafi ne littafin su shine al-qur'ani kuma littafin su shine fi dukkan littattafai qala qatada tuba li alimin ma dalla alherin Allah ya tabbata ga malamin da natiqin wa mustami'in wa'in haza malamin da yake ya san ilimi yana bayyanawa wanda ya je koyon ilimi ya zauna ya shaurari ilimi ya haddace shi ma ya zama malami gobe je yana karantarwa wa an abi huraira ta kala an karbo daga sayyidina abu huraira Allah ya kara masa da yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man su ila ilman ya'lamuhu duk wanda aka tambaye shi wani abu na ilimi kuma ya san wannan abin fakatamahu sai ya ɓoye don yana tsoro ko kuwa a'a yana bukatar a bashi wani abu cikin roman duniya uljiba bil jamin min nari ranar lahira za a sa masa linzamin wuta akhrajahu tirmidhi wa Wani abi dawuda man ila an ilmin فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة abinda Allah maraukin sarki ya faɗa kenan to ina matsayin malaman yanzu da halin da ake ciki sai dai addu'a kenan ko ya kawo matsaloli masu matukan muhimmanci to amma lokacinmu ya ƙure saboda mutane na nesa nesa ga gosulo loko ba a tsawaita ba in aka samu awa daya ko da minti nawa ne sai a tashi karatu kenan ko Allahumma dina fi man hadai wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adai tabarakta rabbana wa ta'alayta وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم